أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير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 wadda ta yi daidai da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya yau za mu darasi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya a cikin karatunmu na aljami'u sahih al-musnad na al'imam abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahmatullahi alaihi muna cikin kitabul jana'iz yau za mu tashi babi na 80 shine babu idza qala al mushriku inda al maut la ilaha illa Allah <clears throat> na'am qala al muallif rahimahullah babu idza qala al mushriku inda al maut la ilaha illa Allah na'am yace babin idan wato mushriki yace yayin mutuwa yace la ilaha illa Allah to <clears throat> uh, imamul bukhari bai kawo uh, bai bayyana hukunci ba amma ya bayyana uh, ya bayyana waƙi'a to wadda wannan waƙi'a za ta iya ɗaukan kan cewar wato wannan waƙi'a za ta iya ɗaukan kususiya saboda babban annabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> ko kuma a cewar bai ba da jawabi ba domin ya nuna cewa wannan mahalli ne na babu hukunci guda ɗaya hukunci ne da yake bukatan tafsili da kuma tunani a kai saboda ba idan lokacin da mutum ya zo mutuwa inda har ya ga saukar mala'iku to a lokacin nan ko ya tuba a ko ya ce la ilaha illallah ba za su amfani shi ba saboda fadin Allah ta'ala wa laysati tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'ana wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar babu tuba a wajen Allah ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka har sai da mutuwa ta halarto ma ɗayan su sannan ya ce inni tubtul an yanzu na tuba ko kuma wanda suka mutu suna kafirai kamar yadda ya zo bayanin wannan kuma ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayin da rai ya kawo algargara ne lokacin ganin zuwan mala'iku kamar yadda kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce yau mai ya ce rabbi ka layan yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira yayin da waɗansu sashen ayoyin ubangijinka ya zo to a imanin rai da da bata riga ta yi imani ba ba zai amfane ta ba ko kuma bata ta tsororta wani aiki na alkhairi ba to wannan ayoyin shine ganin saukar mala'iku domin Allah ya kamar yadda yake cewa a cikin suratul furqan yau mai raunar mala'ika ta labushira yau mai izin lilmujirimi randa duk za su ga mala'iku babu bishara a wannan rana ga mushirikai ga mujirmai masu aikata laifi domin yayin da mutum ya riga ya ga mala'iku ai jarabawa ta ƙare dama an jarabta shi ne zai gaskata ko ba zai gaskata ba to a lokacin da ya ga mala'iku dole ya gaskata saboda haka a lokacin nan imani ba zai amfani shi ba to wannan shine tafsilin to shi sa imamul bukhari ya yi shiru bai faɗi hukunci ba domin akwai wannan rarrabewa ma'ana idan lokacin mutuwa kafin mutum rai ya kai gargara ya ga saukar mala'iku to in ya faɗi la'ilaha illallah wannan za ta amfani shi amma bayan nan in dai har ya ga ayoyin fitar rai shine saukar mala'iku masu ɗaukar rai to a lokacin nan ko ya ce ya yi imani ba zai amfane shi ba kamar da ya faru da fir'auna a hatta idan adrakahu hulgara ko kala amantu annahu la ilaha illa amana bihi banu isra'il wa ana min musulmi. yace wannan shine shine wato bayani akan unwanin babin yadda Imam al-Bukhari ya wato ya bayyana unwanin babin yana bukatan wannan bayani na'am بسم الله أرمى قال حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق ما لم سكن إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية ɗaya daga cikin manyan malaman Bukhari wanda shine ma ya ba ma Bukhari fikirar ya rubuta littafin ya rubuta wannan littafin dan shine yace ya ce ina ma da za ku haɗa ingantattun hadisai daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kawai ya ce a lokacin nan tunanin rubuta aljami'u sahih ya ɗarsu a ransa eh, shi isaac ibn ibrahim ibn rahu ya da wato akwai yana da mazhaba saboda yana daga cikin manyan malamai na khorasan na'am na khorasan yana da mazhaba amma saboda rashin almajirai da suka hidimta ma mazhabar tasu sai ya zama to bata wanzu ba amma in ana bayanin maganganun malamai da ake ce musu fuka ha'ul amsar manyan malaman biranen musulunci ana faɗa haddashi ana faɗansa a cikin ra'ayi ana faɗan ra'ayinsa kamar yadda za ka gani a cikin sunan tirmidhi dan al'adar imamu tirmidhi in ya faɗa hadisi zai faɗi ya ce wal amalu ala hadha inda inda ba'd ahli al-ilm aiki akan wannan hadisin yake wajen waɗansu malamai ma'abuta ilimi minhum sai ya faɗe su to yana yawan faɗan ishaq in mazhabarsa ce kuma daga cikin almajiran imamu ahmad da suka tattara wato tambayoyin da aka yi akan matsaloli na fiqihu akwai waɗanda akwai wanda ya tattara tambayoyin da ya yi imamu ahmad da kuma shi ishaq ibn rahuya al-kausaj masail kausaj tambayoyin da ya yi ishaq ibn rahuya da ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihima kuma yana da littafi musnad musnad ishaq ibn rahuya yana nan an buga shi a mujalladi uku ta eh, dr abdul quddus na'am ibn mansur al kawsar eh a waɗansu nusa ɗin sun ce ibn mansur ne eh to amma a ibn sayyidin abinan nan ibn al adami burhanuddin shi ya rinjayar da cewa isaac ibn ibrahim ne saboda wannan hadisin yana cikin musnad dinsa na'am qala akhbarana yaqub ibrahim ibrahim uh, uh, ibn sa'ad ibrahim ibn abdurrahman ibn auf tattaba kunnan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf na'am qala haddathani abi yace mahaifina ya zanta mun shine Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf an Salih Salih shine ibn Kaysan al-Ghifari ɗaya daga cikin manyan almajiran ibn shahab az-zuhri da suka rayu a madina ali ibn shahab daga ibn shahab az-zuhri qala akhbarani sa'id ibn al-musayyib yace sa'id ibn al-musayyib ya zan na karanta hadisi a wajen sa an abihi daga baban sa shine al-musayyib ibn hazm annahu sayyid ibn hazm al-musayyib innan an abihi ko an abihi na'am na'am an abihi annahu akhbarahu daga babansa babansa baban shi sa'id ibn al-musayyib shine al-musayyib ibn hazm ah, yana daga cikin sahabbai da suke mubaya'a ta shajara ah, yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke mubaya'a lokacin hudaybiya kuma ba wanda ya riwayar hadisi daga wajensa sai shi ɗansa sa'id ibn al-musayyib hmm. amma malaman da suka rubuta as sihah malaman hadisi suka yadda da hadisinsa duk da ba wanda ya ruwaito ba shi da almajiri sai sa'id ibn al-musayyib saboda na farko matsayin shi sa'id ibn al-musayyib a wajen ilimi saboda haka shi kai kadai gayya ne shi kadai dan ana ce masa afdalu tabi'in wajen riwaya shine yafi dukkan tabi'ai dan shi yasa ma malamai suke hujja da mursal dinsa saboda matsayinsa yana daga cikin manyan malamai bakwai na Madina waɗanda bayan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gare su ake komawa wajen fatawa da abubuwan da suka shafi sanin hukunce-hukunce to babansa kuwa al musayyid ibn hazm kakansa shi ma sahabi ne shi ma ya musulunta Hazan, don shi ne ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da ya ce sunansa ya ce Hazan, kunci sai ce bal sahal ita a sai sauƙi ne sahal eh, sai ya sa masa suna sahal mun gani mu wannan sunan bai shahara ba a rajen mu a rinka sa shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa shi sai yaro zama mai saukin dabi'a to shi ma al'asar shi sai ya sai ya ce a'a shi ba zai canza sunan da mahaifinsa ya sa masa ba ba zai canza sunan da mahaifinsa ya sa masa ba sai ibn al-musayyib yace wannan kuncin bai gushe ba a cikin mu har gadansa suka ya tafi har cikin jikokinsa gashi sa'idu ya ce bai gushe ba yana tare da mu wanda yake nuna suna yana tasiri a cikin halin mutum shi yasa yana daga cikin haƙƙin ɗa kamar yadda malaman a hakamun maulud suka nuna wato a zaɓen maɗa kyakkyawan suna saboda sunan da ka sanya maɗanka zai tasiri a kansa sannan haka za a isar da ambatonsa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yi masa salaki a ce wane dan wane da sunan da ka sa masa da shi za a gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kai zaka so a gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sunan danka wanda yake sunan titi a masara za ka so ya zama suna mai ma'ana sannan ranar alkiyama haka za a kira mutane kowa da sunansa da aka san shi da shi a duniya haka za a kira shi to za ka so a ce an kira ka da kyakkyawan suna na'am to wannan dangane da baban shi al-musayyib kenan kakan sa'id ibn al-musayyib na'am na'am eh wato shi sa'id ibn al-musayyib ana rubuta ana fadan al-musayyib ko al-musayyab dukkan sauran larabawa cewa suke ko kace al-musayyib ko ka ce almusayyab, almusayyab shine wanda yake ribatar mutane almusayyab wanda aka ribace shi ya zamanto wato kamamman yaki shine almusayyab to kaga in aka a kira mutum da sunan wanda aka kama shi a yaki ai nau'i ne na kaskanci to shine yake yake mugunyar addu'a cewa duk wanda yace an kama mu shi ma Allah ya sa a kama shi saboda haka shi a wajensa wajihun wahid bil kasri ne musayyib ne musayyib ne a baya bai yadda da musayyab din ba amma duk sauran larabawa sun ce wannan suna ana iya faɗin sa musayyib ko musayyab gairu sa'id haka ibn sibt ibn al-ajami haka ya faɗa yace bil fath wal kasr wa bil kasr inda bil fath wal kasr wa bil fath inda ghairi ibnihi <laughs> eh gayar sa'id shi bil shi bai da fataha ba bai da fataha ba to kuma dan ka guji addu'ar irin wayannan bayan Allah shi yasa malaman hadisi sun tafi yawanci in suna faɗa sun tafi a musayyib bil kasri na'am annahu akhbarahu cewa ya bashi labari annahu lamma hadarat aba talib al wafa cewa yayin da mutuwa ta halarto ma Abu Talib Abu Talib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sabani a sunansa amma ya shahara da alkunyarsa shi yasa ne ma a waɗansu suke cewa sunansa shine alkunya amma akwai Talib din babban ɗansa shine Talib da shi aka yi masa alkunya waɗansu ce sunansa Abdul Manaf waɗansu kuma suka faɗi akasin haka bal waɗansu sai suka ce sunansa Imran Eh, sunansa imran suka ce kuma shi ake nufi da cewa inna allaha safa adama wa nuhan wa ala Ibrahim, wa ala imrana to ai ala imrana ai ala abi talib yan ake na yan rafida to amma sai suka yi kallo da ido daya ido daya ya gani ido daya bai gani ba to ya za su yi da ibqala fi imra'ati imrana <laughs> imra'atu imrana wannan ana nufin sintin imrana da ake nufi shine abu talib matar safa da Allah ya ambata a cikin da ambace da Allah ya ambace ta a cikin alqur'ani har aka samu maryam ibnati imran uwar maryam ce <laughs> a ba ba hawa ne san zuciya ne wato shi son zuciya haka yake in dai ba za ka sa littafin Allah ka tankwasa ra'ayinka ya bi littafin Allah ba sai dai ka sa ra'ayinka ka tankwasa littafin Allah ya bi ra'ayinka to sai ka bata in dai za ka sa ra'ayinka a gaba sannan ka lankwaso ayoyin Allah da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su bi ra'ayinka to tabbas Allah zai batar da kai Shi ne wanda annabi sayyidina ali yake fada wa man ibtaga al-huda fi ghairihi adallahu duk wanda ya nemi shirya ba a cikin alkur'ani ba Allah zai batar da shi to wanda duk zai sa ra'ayinsa a gaba ya ce zai janyo alkur'ani ya don ya dace da ra'ayinsa a ina ya nemi shari'ar a alkur'ani ya nema kaga ba alkur'ani ya nema ba don haka haƙƙi ne akan Allah ya batar da shi to wannan shine shine wannan shine masifar yan bid'a sun sanya ra'ayinsu da abin da suke so a gaba suke so ko ta yaya su janyo ayoyi da hadisai su dace da ra'ayinsu ka duba dai irin wannan wato kaucewa na'am ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo wajensa yazo masa فوجد عنده أبا جهل بن هشام في يهفام أوجنك أخي أبو جهل ابن هشام أمر ابن هشام ابن المغيرة المخزومي فرعون هذه الأمة فرعون ولا الأمة كما عندما ذا الله صلى الله عليه وسلم يصف تاشي وعبد الله بن أبي بن أبي أمية بن المغيرة ده عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة دم بابسنسا شيكم أم سلمة أم سلمة بنت أبي أمية bintul mughira al-makhzumiyya kuma mahaifiyarsa gwaggwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Atika ne Atika bint Abdul Muttalib ya amma ya musulunta shi shi ibn shi Abu Jahal kamar yadda muka sani an kashe shi a yakin Badar bai ya mutu kafiri shi ko Abdullahi ibn Abi Umayya ya musulunta lokacin yakin lokacin fatahu Makka tare da Abu Sufyan suka musulunta kuma cikin rahamar Allah a gare shi yakin da aka yi a na tsa'if a nan kibiya ta same shi ta cake shi ya mutu shahidi ya mutuwar shahada a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to a lokacin duk a lokacin shi Abdullahi shi ma ba musulmi bane yana kafiri tunda wannan a Makka ne eh, na'am قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب في من ذن الله صلى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي مع أبو طالب يا عم يا بفانا قل لا إله إلا الله شيني لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله كلمة دزني مك شيدا دئتا وجن الله فقال أبو جهل في أبو جهل da abdullahi bin abi umayya suka ce ya kai abu talib yanzu kai za ka kana neman wani addini ne ba addinin abdulmuttalib ba wato kana kyamatar addinin abdulmuttalib wato a lokacin da ka zo mutuwa sannan za ka bar shi ka bar addinin mahaifinka abdulmuttalib فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه من ذا الله صلى الله عليه وسلم بيغوشي ينا بجري wannan kalma gare shi ba ويعودان تلك المقالة su kuma ويعودان بتلك kai ba su kuma suna dawo masa da wannan magana ta cewa yanzu ka kyamaci addinin annabi Abu wato Abdul حتى قال أبو طالب حرف أبو طالب يسي آخر ما كلمه كرشن أبن دي جاي مسو هو على ملة عبد المطلب شينا كان الدين عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله يكي يتي لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يتي أما والله تبت نارا إذا الله لأستغفرن لك zan nema maka gafara Allah ma unha an matsawar ba a hana ni ba ga barin yi masa haka fa anzara Allah ta'ala fi sai Allah ya saukar akan shi Abu Talib kenan kana lin nabi ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sai dai ne masa istighfar wannan hadisi nafi ne a kan abinda wato shi imamul bukhari ya kulla a kai wanda yake na hukuncin cewa wanda yake la ilaha illallah rayin da mutuwa ta zo masa kafin ya kai gargara kafin ya mutu ya faɗe ta za a yi hukunci da musuluncinsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zan maka hujja da ita a wajen Allah kenan wanda ya faɗa yana da hujja a wajen Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi hujja ga wanda ba shi da hujja a wajen Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka kun ga wannan shine shahidin wanda yace la ilaha illallah kafin Allah ya dauki ransa kafin ya kai gargara wannan ya musulunta kuma in yace la ilaha illallah ma'ana wato faɗin la ilaha illallah kadai zai shigar da shi musulunci domin faɗin la ilaha illallah ta kunshi gaskata muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan shine zo da la ilaha illallah saboda in ka ce la ilaha illallah ta gaskata annabcinsa domin shine zo da ita amma shiga musulunci kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayar su ne ya ce a tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah kamar yadda aka kawo wannan balaraban da ya ce wannan bakawayen da ya ce ya ga wata ana neman ana duban wata sai aka kawo wani bakauye ya ce ya ga wata ya ce a tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ce na'am ya shirda kuma kamar yanda aka ruwaito abdullahi bin salam lokacin da yahudawa suke farkon zuwan annabi sallallahu alaihi sallam madina ya ce bayan ya karɓi musulunci a lokacin da zai karɓi musulunci ya yi kalmar shahada don yahudawa da suka ce wane a karya ake ta ya za a yi a ce ya yi kalmar shahada sai ya fito daga bayan hijabi ya ce a ashadu an la ilaha illallah wa an na muhammadan rasulullah wannan ita ce kalmar da aka sani tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana shiga musulunci da ita amma wanda suka yi inkarinta wannan saboda su faranta mai kiristoci rai ne saboda kiristoci ba abinda suka tsana irin wannan a zo ana a kawo kirista a gaban al'umma ya kalmar shahada ba sa son wannan al'amari shi yasa ta karfi da yaji ma suke yi kamar yadda suka yi a abuja aka tara musulmi aka lakana musu kalmar shiga addinin kirista bayan ba su wata kalma ta shiga addinin kirista amma don me saboda suna jin haushi su ga ana cikin sallah ko ana cikin karatu ko a hanya an tsayar da mutum ya ce ashadu an allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadun rasulullah to shine har waɗansu gurɓatattu suke suke gani wai wannan ba wai wai duk wai duk wasan kwaikwayo ake yi <laughs> Allah musta'an to wannan hadisin kuma ya tabbatar mana da cewa abu talib a bai musulunta ba bai bar duniya musulmi ba saɓanin waɗanda suka ce a'a abu tsalib ya musulunta kamar yadda ya a ra'ayin 'yan shi'a to akwai riwaya da ibn ishaq ya ruwaito a cikin sahihul a cikin siratu ibn hisham wanda ya ruwaito ta an rijali daga waɗansu mutane wanda bai faɗe su ba majhulun cewa abbas sayyidina abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baka ji ka ba ya faɗi kalmar da kake so ya faɗa wai ya je ya kafa kunnansa a jikin a bakin a bakin abu talib ya ji ya yi la ilaha illallah ya ce baka ji ya faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya aka rawaito cewa ya ce lam asma ban ji ba to sai suka sai suke suna ruko da ɗaya daga cikin abin da suke ruko da shi kenan to amma kaga inda haka ne an ruwaito da riwaya sahihiya abbas ya ce ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam shin ka amfana ma baffanka abu talib domin ya kasance yana baka kariya yana taimaka maka ya ce eh ya kasance a cikin wuta saboda ceto na gare shi sai aka fito da shi ya zuwa gaba ba wato wuri wanda yake wuta take kawo masa zuwa kafin kafarsa kadai a wata riwayar cewar an masa takalmi na wuta amma kwakwalwarsa tana zabalbala na da to da da ya musulunta Abbas zai tambaye Annabi sallallahu alaihi zai ga ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace ka amfane shi tunda tabbas in har ya musulunta ya tsira daga wuta amma sai yace ka amfane shi da wani abu na ceto da kai masa shine ya ga masa wannan to wanda yake nuna wannan riwayar ba ta inganta ba wannan shine abin da ya inganta kuma wato tsakanin yawanci mishkilan wato waji abin da yake ya shafi ilimin gaibu ba mu da hanyar saninsa sai abinda Allah ya faɗa da abinda manzansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajibi ne kuma mu gaskata Allah da manzansa duk yanda muka so a ce wani abu ya tabbata ga wani to ba za mu yi abinda Allah madaukakin sarki bai so ba wa ma tasha'una illa an yasha Allah laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab ba abinda kuke so bane ba abinda ahlul kitab suke so bane abinda Allah ya hukunta ne abinda Allah ya hukunta ne saboda haka a cikin irin wannan ka kyale Allah da bawansa kuma wannan baya daga cikin shika-shikan imani sai dai duk wanda hadisi ya inganta a gare shi cewa wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce to bai halatta ya karyata ba idan ya karyata ba tare da wani hujja ba zai shiga cikin hadari zai shiga cikin hadari sai dai ya karyata akan cewa bai yadda da ingancinsa ba amma in ya yadda cewa haka ne wannan hadisi ya inganta to wajibi ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya faɗa wanda bai gaskata wanda bai yarda ba to idan bai yadda ba in ma dai ya zamanto yayi ne bisa hujja ta yaya zai samu hujja ba bisa san rai ba shine yayi bincike ya ga kan cewa wannan hadisin bai faru ba ta yaya kuma zai samu wannan ta yaya zai samu wannan bayanin ba kawai ya ce ni ban yadda ba don wannan ƙaunin wato magana ce wadda yake ba tare bila burhan ba tare da hujja ba kuma Allah maɗaukacin sarki ya muna gani yadda yake faɗa kul hatu burhanaku ku kawo hujjar ku ba a magana ba tare da burhani ba musamman abin da ya shafi janibin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba matsala ce ta san rai ba ta abin da rai yake so ko abin da kake ganin shi ya kamata a ce Allah ya yi ko shi ya waje a ce Allah ya yi wannan yana daga cikin wucewa gaban Allah da manzansa kuma Allah ya ce la tuqaddimu bayna ya Allahi wa rasuli saboda haka wannan mu muna gaskatawa da abin da ya zo da ingantaccen riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan alqur'ani ya nuna haka domin kamar yanda yazo a cikin tafsirin a faɗin Allah ta'ala a cikin suratul qasas innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha cewa wannan ayar ita ma ta sauka ne akan rashin musulunta Abu Talib hmm. wa illa Abu Talib ai ya san gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda yazo a cikin riwaya yace ba wani abu ne ya san ya hana shi karban addinin musulunci ba sai dan saboda a matsayin sa na jagora na gidan Hashimawa gidan hashimiyun banu hashim a ce kuma shine zai fita daga abinda mutanensa na ƙuraishi suke cewa kuma ya saba abinda mutanen ƙuraishi suke cewa shine tafarkin abdul to ba zai iya yin wannan ba wa illa ai abdul abu talib yana faɗa walaƙad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adiyanil bariyati dina na san cewa addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana shine mafi alherin addinan talikai baki daya kuma yana ta rantsuwa cewa ba zai sallama shi ba yana yabansa yana yabansa yana sifanta shi kamar yadda muka karanta a cikin bukhari ay wa abyada yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili Um, kaga ya sufanta shi da hasken fuska wanda ake neman shayarwar ruwa da alfarmasa fimanul ya tama kariya garkuwa ga wato marayu kuma kariya ga zawarawa waɗanda mazajensu suka mutu to kaga duk wannan yabo ne yake taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah madaukakin sarki ya yaf'alu ma sha. wa yahkumu ma yurid yana aikata abin da yaso ya hukunci da abin da ya yi mu a matsayin mu na bayi sai dai mu sallama ma Allah jalla wa ala kuma abin da yake baka da ilimi a kansa ka bar ka bar kutsawa cikin sa ka kame tunda wannan ba a tashi a cikin shika cikin imani ba na'am na'am باب الجريد على القبر babul jaridi jaridi ko jaridati jaridi to to a nushar ibn hajar aljarida hmm. aljarid jinsi ne aljarida guda daya babun wato a uh, uh, tankar dabino sanya ta a jikin kabari a yi tankar dabino ita ce uh, tankar ganyen eh. ita ce tankar aiko saboda wanda tunda Eh, duk a cikin ganyaye ai ga a cikin bishiyoyi masu ganye ai ba kamar ganyen dabino saboda tsawonsa na'am to sanya shi alal qabri akan kabari na'am wa awsa buraidatul aslami ah, ala fi qabrihi jaridan jaridani ko jaridatani jaridan jaridan to a nuskar ibnu hajar bi jaridatani yake da jarida ah, wato ah, Buraidatu bin al-husayn buraida al-aslami yayi wasiya a sanya wato ganye guda biyu na dabino akan kabarinsa tankar dabino guda biyu akan kaba wato a fi qabrihi wannan zahiri a cikin kabarinsa amma huruful jar tanub ba yana nufin cewa a cikin kabarin ba akan kabarin ne saboda shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma ba a sa shi ba a sa shi a cikin kabarin ba kamar yadda zahirin wannan riwayar take nunawa buraidatul aslami buraidatu ibn al-husayn al-aslami daga kabilan aslam shi abin mamaki wato sa ya musulunta a hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hijira a hanya ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi hijira a nan ya musulunta eh, a nan ya musulunta amma bai tafi madina bai halarci yakin badar da yakin uhud ba farkon yakin sa gazwatul khandaq a ya iso madina kafin khandaq waɗansu ma sun ce na'am yakin khandaq da haibar su ya samu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin sayyidina umar a ya tafi basra a can ya zauna daga can lokacin sayyidina usman ya tura shi khurasan ya tura shi khurasan ya rayu a maru maru garin maru wanda yanzu tana cikin turkmenistan ah, ah, na'am da kace madibo eh turkmenistan kenan wayannan garuruwan da musulunci ya yaɗu a ciki wanda ake ce ma wajen gabaki ɗaya khorasan to a can ya rayu to da zai rasu shine ya wasiya a ya masa wannan na'am وابن عمر رضي الله عنهما قسطاطا على قبر عبد الرحمن عبد الله بن عمر ya ga wata rumfa wadda aka yi da gashin raƙumi ala kabri abdurrahman an ɗora an rufe kabarin abdurrahman abdurrahman ibn abi bakr as-siddiq abdurrahman ibn abi siddiq dan uwan na aisha radiyallahu anha ya je yakin yamama yayi yayi ya kashe manya-manyan mushrikai a lokacin yakin yamama na'am faƙala sai ya ce an zi'ahu ya kula ya wannan rumfa ya kai wannan ya kai wannan yaro fa inna ma yudilluhu amaluhu aikinsa ne zai lullube shi wato ba lumfa ba wannan inkari ne daga Abdurrahman daga Abdullahi bin Umar a sanya wani abu a kabari da zumma cewar zai amfani mutumin to shi kuma na buraida ya sanya yana ganin wannan abin zai amfani shi to saboda haka imamul bukhari ya kawo don ya nuna cewar shi abinda abdurrahman abinda buraidata ibn al-husayb yayi yayi koyi da hadisin da zai ambata ne hadisin abdullahi ibn abbas amma a shi abinda abdullahi ibn umar ya yi wato don ya nuna cewar wannan abinda za ka wani abu da za ka tsora a kabari idan ya saba ma aikin mutum wannan ba zai amfani shi ba shi abinda abdullahi ibn umar ya yi ya nuna kenan da wannan aikin da ya gani da kuma nuna kan cewar tsora abu kan kabari a wato idan dai an tsora shi ne da manufa ingantacciya to babu laifi kamar yadda shi buraita ibn al-husayb yayi amma abdullahi ibn umar da yace a cire wannan rumfar domin dorawar an rataya ta da abin da yake sabanin abin da yake shine na hakika cewa wannan abin zai amfani wanda yake cikin kabarin domin a kabari a rana tana dukansa dukan ranar da kabarin take yi wannan zai cutar da wanda yake cikin kabarin idan aikinsa ba idan aikinsa ba idan aikinsa salihi ne ba zai cutar da shi ba za ta cutar da shi ba saboda haka me ma'anar sanya masa rumfa eh, kuma wannan yana daga cikin abinda annab sallallahu alaihi wasallam ya hana na ai gini akan kabari hmm, ai gini akan kabari ah, saboda ginin ah, bayan ba zai amfani wanda yake cikin kabarin ba kuma zari'a ne hanya ce da za ta kai ya zuwa ga shirka sai a rinka itikadi akan wanda ke cikin kabarin har mutane su rinka zuwa suna gabatar da bukatunsu zuwa gare shi kamar yadda muke gani ake yi a wurare da ake masu bautar kabari suke yi duk da su zuwa ta cewa suna bautar kabari su suna cewa a wato a inda ma wato suna yi ne wato suna neman kusanci ne domin wato su samu su samu karbuwa wajen wajen Allah waya sukan ce wato idan ka je kabarin wali ka je ka buga wato in ka je ka gabatar masa da bukatunka to ka hada shi da aiki domin tun kafin ka tawo gida zai tashi yayi kai yayi kai sai an biya maka bukatar haka suke cewa ga wannan duk yana daga cikin abin da ya saba ma addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nusus waɗanda suke sanannu na'am wa qala kharijatu ibn zaid kharijatu ibn zaid kharijatu ibn zaid ibn sabit dan zaid ibn sabit sai daga cikin shine kuma fitacce cikin ƴaƴansa dishi yafi su falala yana daga cikin alfuqaha usaba'a manyan malaman nan guda bakwai na Madina wanda ake daukan fatawa da ilimin fiqh daga wajen su bayan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne malaman malaman imam malik hmm. imam malik bai riske su ba amma malaman imam malik irin su ibn shahab az-zuhri irin su rabi'a irin su yahya ibn sa'id al-ansari dukkaninsu almajiran waɗannan kharijat ibn zaid na'am ra'aituni wa nahnu shubban na ganni wato na ganni wannan suna amfani da wannan magana don su nuna kan cewa wato zaka wato zaka ganni ai wato na ganni wa nahnu shubban alhali muna in samari fi zamanin Uthman radiyallahu anhu a zamanin Uthman eh, radiyallahu anhu Uthman bin Affan amirul mu'minin وإن ashaddana وثبة الذي يصيب قبر عثمان ibn مفعول wato wanda ya fi mu wanda ya fi mu wato taki taki wato taki wanda yake mai tsanani shine wanda yake tsallake kabarin Usman bin Maz'un har ya tsallake shi wato in yazo kabarin Usman bin Maz'un shine ya tsallake shi kaga dai yanda tsawon kabari yanda tsawon wato tsawon Uthman bin wato tsawon mutum ka tsallake kabarinsa a tsaye ba a gice ba ka tsallake shi daga nan zuwa nan to wanda ya fi ƙarfi wanda ya fi wato ƙarfi da kuzari shine wanda yake bai tsallake kabarin وقال عثمان bin hakim عثمان bin hakim يجي أخذ, أخذ بيدي جارية جار kharija yace kharija ya kama hannuna fa'ajlasani ya zaunar da ni akan wani kabari wa akhbarani an wa akhbarani an ammihi ya bani labari daga baffansa Yazid ibn Thabit dan uwan Zaid bin Thabit kenan qala yace inna ma kuriha zalika liman akhadha liman ahdatha alayk ai abin da yasa aka ki haka ga wanda yake tsuguno dan yayi biyan bukata akan kabari وقال نافع نافع يتي كان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا كسنشي يجلس على القبر على القبور ينا زما akan kabari wato wannan ya hada abubuwa guda biyu سنيا واتو a ganyen dabino akan kabari da kuma zama akan kabari ko dora wani abu akan sa to shi ya kawo ɗannan asar din don ya nuna cewar wato a babu komai akan zama a kabari a wajen waɗansu daga cikin magabata jumhurin malamai sun tafi akan cewa zama akan kabari bai halarta ba saboda hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo a hadisin abu marfadul ganawi la tajlisu ala alqubur wa la tusallu ilaiha a cikin sahih muslim kada ku zauna akan kaburbura kuma kada ku sallah kuna kallon su to sai imam malik shi ya saba ya ce babu laifi ka zauna akan kabari abinda aka hana ka zauna akan kabari ka yi bayan gida ko kai bawali amma don ka zauna a kansa babu komai ya ce ya dogara da abinda zai ibn sabit ya ruwaito cewar wanda imamu tahawi ya ya ruwaito ya kawo shi a cikin sharh ma'anil athar cewa inna ma nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil julusi alal qubur li hadafi gha'itin aw bawl abinda kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana na zama akan kabari domin bayan gida ne ko bawali to wannan magana ta Zaid ibn Sabit ita ce Imam Malik ya riko da ita da shi da Abu Hanifa suka ce babu laifi mutum ya zauna a kabari to amma waɗansu riwayoyi sun saba musu sun fassara wannan julus din don wannan ai fassara ne suka yi zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to akwai hadisai da suka zo da suka nuna a bayyane cewa abinda ake nufi da hani na zama zama na hakika daga ciki akwai hadisin amr ibn hazm al-ansari la taqudu ala al-qubur kada ku tsuguna akan kaburbura da kuma a wata riwaya ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaki'un ala qabr annabi sallallahu alaihi ya gani ina shi shingida akan kabari faqal la tu'bi sahibal qabr kada ka cutar da ma'abucin wannan kabari wa isnaduhu sahih kamar inda ibnu hajar ya ce to wannan ya nuna cewar ba a san zama akan kabari saboda ko ba dan alga'id ko albaul ba umuman mutum ya zauna akan kabari a wannan hannun da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yafi inganci shine ka dauke shi a zahirinsa. kamar yadda jumhurin malamai suka tafi zuwa gare shi to sai kuma ya ambaci hadisin abdullahi ibn abbas akan fa'idar san abin da ya kulla babin a kansa shine sanya ganye akan kabari na'am qala haddathana yahya yahya an ce wannan waɗansu sun ce yahya ibn yahya al-naisaburi ne amma kuma uh, ibn hajar bai faɗi wani yahya bane amma ibn uh, uh, sibt ibn al-ajami ياتي يحيى ابن موسى نعم قال حدثنا أبو معاوية يحيى ابن موسى إيه شيني نعم قال حدثنا أبو معاوية يحيى أبو معاوية شيني الضرير محمد ابن خازم عن الأعمش دقى الأعمش سليمان ابن مهران عن مجاهد دقى مجاهد ابن جبر عن طاووس دقى طاووس ابن كيسان عن ابن عباس دقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله, عليه, الله عليه وسلم أنه مر بقبرين شوى ياوشي دوات أنس كبربرا قدابيو يعذبان دأتي موسى عذابا فقال sai ya ce Inna innahuma la yu'addaban hakika ane musu azaba wa ma yu'addaban fi kabir ba a yi musu azaba a kan wani abu babba amma a ahaduhuma amma kun ga ɗayan su fa kana la yastatiru min al ya kasance baya suturce kansa daga bawali wa amma al amma ɗayan kuwa kana yamshi bin namima ya kasance yana yada annamimanci thumma akhadha jaridatan sannan ya ɗauki yankin ganyen dabino رطبة رطبة وجدت أنيا فشقها بنصفين في يتآجاتا في يتآجاتا wato rabi rabi guda biyu sun magharaza fi kulli kabarin wahida sannan ya dasa a kowane kabari ya cusa guda daya فقالوا يا رسول الله كيفك يا رسول الله لما صنعت هذا ليتاك أيك تونا فقال سيتي لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا هنا كونا ذا سوق أمسو wato azabar da ake musu matsawar ba su bushe ba to wannan kunga shi ne asalin abin da burai da to malamai sun kasu kashi biyu shin wannan hususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan abun ba shi da alaƙa da wani abu da shi ganyen dadinan bal alakarsa da shafa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce cewa yayi musu shafa'a ya roƙa musu Allah a musu sauki har zuwa lokacin da ganyen dadinan nan zai bushe to kunga a bisa wannan sai ya zamanto wannan ya keɓanta da su waɗannan ne kawai tunda su ne ya musu ceton waɗansu kuma suka ɗauke shi ala ami cewa wannan abu ne idan aka yi an yi koyi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to sai ya zamanto cewar ana ƙaunar wannan tahfifin da suka samu da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi duk wanda aka yi masa haka shi ma zai samu ko da ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya yi ba wato babu khususiya to akan haka kuma aka ɗauki aikin al-buraida ta ibn al-husayn akan haka aka dauki aikin buraida ta bin husayn abin da yake rinjayar da hususiya shine ba a ruwaito wannan a waɗansu ba da wannan abin ya same su bai zama to al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam walal khulafa'ur rashidin da sauran sahabbai sabanin shi shi buraida suna yin wannan idan an mutu su sa wato a ganyen dabino akan kabari to saboda haka yake karfafa batun hususiya da a ce wannan aikin ya ci gaba an samu wani ma da suka da aka yi musu haka annab sallallahu alaihi wasallam ya musu haka a kabari to wannan sai ya karfafa cewar wannan abu ne abun koyi amma yanzu kaga mutane suna koyi da wannan sai su yanka a ganyen darbejiya sai su dasa eh, sai su dasa eh, a kan kabari da fatan cewar za a samu wannan to shi kuwa darbejiya ba kamar dabino ba ne shi dabino yana dadewa bai bushe ba yana dadewa bai bushe ba kuma an ce ma hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanki ganyen dabinan kenan saboda yana dadewa bai bushe ba saboda haka akwai tsawon fatara na samun wannan a saukin da ake fata za a samu daga wannan hmm. waɗansu ma sai su dasa bishiya har suna cewa dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan saboda tasbihin da ganyen dabinan yake shine zai zamanto dalilin sauki to amma wannan magana ce da take ba ta da hujja domin kamar yadda za ka ɗauka kan cewa tasbihin ne zai sa wani kuma zai ɗauka kan cewar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abin da ya faɗa na ceton da ya yi la'allahu wanda kalmar raja'i ce ina ƙauna za a yi musu sauki matsawar ba bushe ba sai zaman ceto ne ya musu shafa'a ce ya musu to kuma ka ce wa ka dangana wannan ya zuwa ga shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ga ka dangana shi ya zuwa ga cewar tasbihin da ganyen dabinan yake ne domin inda haka ne to da an samu duk binniya da aka yi duk kabari da aka binne a madina za a samu ana sanya masa wannan amma kasancewar ba a yi haka ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan hususiya ne duk da yake asali a cikin ayyukan annab sallallahu alaihi wasallam ba shine hususiya ba amma idan aka tattara dalilai sukan karfafa hususiya kamar a nan waje duk da yake za a iya ɗauka kan cewar in aka samu fahimtar buraida tunda babu wanda ya masa inkari a cikin sahabbai sai a ɗauka kan cewa wannan ra'ayi ne wanda babu wanda daga cikin sahabbai ya masa inkari kuma ya zuwa kawowar imamul bukhari da ya yi kamar ya nuna kan cewa shi ma ya yadda ya kafa hujja da wannan amma duk wannan gaskiya magana ce wacce take marjuhiha mafi mafi rinjaye shine kan cewa wannan kususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am hakan zai nuna cewa lallai kai mutum ya saba yin cewa to cikin gaban da aka ba shi masa wai shi wanda wanda ya gani eh eh ai shiga ai abin nan yanzu ba za ka ce Allahumma ajirni minan nar ba Allahumma ajirni min azabil qabr ba ka san cewa za a yi maka azabar kabari a shi wanda idan aka yi mutuwa sai eh. ka zo ka dauki ganye ka dasa eh. ka mufa ka ce shi fa ana masa azaba a'a ka ce ne Allah ya masa sauki in ma azabar za ta zo ga wanda suka yi kenan eh, shafa'a ke ai ba cewa kake ai tabbas ane masa azaba ba saboda aka ai masa sauki cewa kake kana fata wannan zai ga wajen wanda suka faɗa kenan ana fatan cewa zai samu sauki da wannan abin da aka yi kowa kuma ai duk a halin da mutum ya shiga cikin kabari ai dole yana neman sauki hmm? dole yana neman sauki hmm? domin an ce da mutum zai taso tun da aka haife shi ya sa kansa a ƙasa yana sujada idan aka sa shi a cikin kabari in ya ga tashi hankalin kabari sai ya ce ina ma ina ma wannan da na sanin kansa ai azaba ce to ba a neman sauki daga wannan na'am mu karasa mu karasa eh? wannan hadisin ibn abbas ai ya gabata mun yi shi a cikin kitabut tahara mun yi shi a cikin kitabu tahara wannan hadisin hadisin ibn abbas cewa waɗannan abubuwa guda biyu su ne manya-manyan sabubban azabar kabari rashin sutura daga bawali ne ka je kai fitsari waje da zai rinka tarfatsa a wajenka ba ko ka wanke ba ko kuma kai fitsari ba kai tsarki ba kawai mai da rigar ka sa kamar yadda kafirai suke yi hmm. shi yasa wato musulmi sai ka ga sun saba ko airport inda ba a yin ba a sanya buta sai sun samu kana zuwa inda ake kula sai a sai a sai ga an dauko a mika maka ro a mika maka ro an san musulmi da sutura daga bawali wanda ba musulmi ku su ba su damu ba to sababi na farko kenan sababi na biyu annamimanci annamimanci shine ka ɗauki maganar ƙarya da wani bai faɗa ba ka ce ya faɗa don ka kawo saɓani tsakanin mutane wannan shi ne annamima wanda ita ce take yanke imani to shi ma wannan sababi ne dalili ne na azabar kabari kuma wani hadisin ya nuna cewa tabbas akwai azaba a cikin kabari kuma Allah maɗaukacin sarki yana ya jiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gabar kabari don har yana cewa da ba don kada ku ki binne mamatanku ba da na roƙi Allah ya jiyar da ku a gabar kabari wato kenan da Allah zai jiyar da mu a gabar kabari sai mu gwammace in mutum ya mutu kawai mu kyale shi haka to wannan yana daga cikin abin da yake shi yasa daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana na lizintar addu'a neman tsari daga azabar kabari sau biyar a rana alal akal a sallolin farilla mu kula da shi saboda azabar kabari gaskiya ce kuma mu kula da abin da yake shine sababinta shine wato rashin kula da tsarkake kai wajen bawali kuma a koya ma yara tun suna kana a koya ma yara su rinka tsarki a koya ma yara su rinka gudun bawali yana taba jikinsu su rinka gudun cewar da bawali a jikinsu sannan kuma a guji an namimanci shi ke za mu samu karanta hadisi lokacin ya fi sanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu